لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب طواف القارن هل yanzu a وانا wannan littafi wato kitabul hajj babi na 77 babin tawafin wanda yake mai kirani wanda yana bayanin hukunce-hukunce ne da abin da ya shafi aikin hajji kamar yadda ya gabata mai kirani shine wanda ya hada aikin hajji da aikin umara a cikin tafiya daya wannan shine wanda yake mai kira ana cewa karana idan mutum ya hada da bino guda biyu a bakinsa gane ko ta haka babu tsawafin ƙari قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة مع رسول فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا wannan hadithin na Aisha radiyallahu anha ta ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aikin haji na ban kwana sai muka daura niyya da umrah shine fa halalna ay rafa'na as-saw muka daga muryar mu muka yi niyya da cewa umra zamu sannan sai Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yake da tare da hadaya ma'ana abin yankansa tare da shi to ya daura niyya ta aikin haji da umara a lokaci daya ba aiki daya ba sannan kuma kada ya yayi tahallul ma'ana kada ya koma cikin abin da aka haramta masa ma'ana cikin halal aikatar da su har sai ya warware daga dukkan su aikin haji da umara din ma'ana sai yayi duka qalat tace faqadimtu makkah wa ana ha'id Da haka ni lokacin da aka zo maka na shiga maka ina cikin al'ada falamma qabaina hajjana lokacin da muka kare aikin hajjin mu wanda akwai sabani wasu suna cewa to in haka ne Aisha mai tayi tayi kiran ne ko ita ma tayi ifradi ne wa ala khilaf sai ta ce arsalani ma Abdurrahman ila Tan'im sai ya aika ni tare da dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakr wajen da ake kiran shi at-Tan'im Shi ne wajen garin makka fa atamaltu sai na je na ɗauko niyyar umara. fa qala sallallahu alaihi wa sallam hadhihi makana ki? wannan shine a madadin umarar da kika rasa ki samu ba a wani yana nuna cewa ta yi aikin haji kenan ita ana ta yi ifradi kenan inda yanzu gashi ta zo da wata umara ya nuna cewa a farkon da aka zo ba ta yi umara ba saboda haka ta yi ifradi a wajen wasu wasu kuma suna cewa a'a ta yi kirani amma dai wannan shi ne ya fi kusa cewa ta yi ifradi da ta koma kuma bayan ta yi tsarki ta dawo ta ɗauko niyyar umara ta zo ta yi umara bayan aikin hajji sai ta ce waɗanda suka warware umararsu ma'ana sai suka yi nawafi faɗafan labina a hallo bil umra summa ahallu sannan kuma suka warware wannan aikin summa taqu tawafan ba da arraja Umin mina sai suka sake yin wani tawafi kuma wanda shine tawafin su na aikin haji ma'ana sun yi tawafin umara sun yi tawafin aikin haji da haka sun yi tawafi guda biyu kenan kenan waɗannan su ne masu tamattu'i wanda zai je ya yi tawafin shi na umara sannan kuma ya yi tawafin aikin haji bayan sun dawo daga mina ta ce amma waɗanda suka yi aikin haji da umara ba inna ma tsafo ɗawafan wahidan sun yi ɗawafi guda ɗaya ne kawai mana ba su yi ɗawafin umara ba amma kuma sanda suka shigo maka sun yi ɗawafin kudum wannan ɗawafin kudum kowa ya shiga zai gane ko su kuma waɗannan masu umara ɗin ɗawafin kudum shine ɗawafin su na umara da haka abin nufinta da cewa sun yi ɗawafi ɗaya ba su yi ɗawafi na umara daban na aikin hajji daban ɗawafin da suka yi kawai na aikin hajji ne shine a madadin na umararsu da aikin hajji banda ɗawafin kudu قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن ألية عن أيوب النافي أن, أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس كتاب فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع أمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وانا حديث نا واتو نافي شوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دنشي عبد الله بن عبد الله بن عمر ya shiga wajensa sai ya same shi ya jingina jikin shi a bango sai yake ce ma mahaifinsa ya ce wannan shekarar ina tsoron yaƙi zai ɓarke tsakanin al'umman musulmi a maka dan lokacin hajjaji ne kamar yadda zai zo a gaba hadisin gaba zai bayyana shi lokacin da aka yi ta samun sabani tsakanin hajjaji da abdullahi ibn zubair akan abin da ya shafi kalibanci ko wanda shi hajjaji yana ganin cewa shi ne fi cancanta da kalibanci sannan kuma shi eh, abdullahi ibn zubair sannan kuma su ah, mutanen abdulmalik ibn marwan suna ganin cewa shine khalifa kuma hajjaj shine gwamnansa da aka suka zo suka yi ta samun dai sabani aka yi shakashakashi. kashe cikin wannan sabanin da ake samu cikin wannan shekarun tunda abin ya dau lokaci shi ne dan abdullahi dan umar ya ce na ga alamun kamar wannan fitinar za ta sake tasowa da haka ni ina jiye maka tsoron karkaje a hana ka shiga maka ya ce faya ya daga anil bait inda har aka fara wannan fadan to za a hana ka shiga maka fahad sai ya ce to falau akamta da ka haƙura da tafiya aikin hajji na. sai shi abdullahi dan umar ya kada baki ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fita irin haka kuma kafiran maka suka hana shi shiga maka ko shekarar hudaybiya kenan shekara ta shida daga hijira ce suka hana shi shiga maka ya ce idan an shiga tsakanina da shiga ɗakin Allah da yin tawafi da wannan ibadar to sai na aikata abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi ne sai ya tahalluli a nan wajen ko sai ya zama wato wanda ya zama eh, an hana shi an hana shi shiga ɗakin Allah kamar yadda suka yi ma Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana shi shiga sai ya zama nan wajen da suka tsaya aka hana su nan ne wajen da suka yi tahalili suka yi aski suka yi yankansu suka koma baɗi kuma suka ɗauko ta niyyar umara suka dawo ya ce tuwon an hana ni shiga sai na yi irin haka tun da manzala sallallahu alaihi ya yi gane ko to sai ya karanta wannan ayar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sannan ya ce ma mutane ku shaida cewa ni na haɗa aikin haji da umara ma'ana na shigar da su ɗaya cikin ɗaya ma'ana na shigar da niyyar kirani kenan zan yi aikin haji da umara a haɗe ce sannan sai abdullahi dan umar ɗin da ya ɗau wannan niyyar ya zo kuma abin bai auku ba wannan fitinar da ake gudu sai ya musu ɗawafi guda ɗaya ma'ana ɗawafin umaran shi shine ɗawafin shi na aikin haji ma'ana jinkirta shi zuwa ɗawafin aikin haji gane ko sai tawafi guda daya amma nan bai kore cewa yayi dawaful qudum amma dawaful qudum a wajen mai aikin haji ifradi da kuma mai kirani ba shi bane dawafin aikin hajjin sa gane ko wannan dawaful qudum ne duk wanda ya shiga maka dole abin da zai fara yi shine dawafi wannan ana kiran shi dawaful qudum haka duk wanda ya shiga maka zai fara yin dawafi da haka wannan tawafin qudum ba shi bane tawafin umara a wajen mai kirani tawafin da zai na ranar goma ga wata tawafin ifada wanda shine tawafin aikin haji da kowa na yinsa, to a cikin shi ne zai shigar da wani, inda aiki da yake to yace sai ya aikata haka ya musu tawafi guda daya قال na قتيبة قال حدثنا الليل النبي أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت أمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والأمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع أمرتي وأهدى هديا اشتراه بخديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقسم حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شمعنا أنا حديث كلمة وانشان ce shekarar da hajjaj suka yi yaƙi da abdullahi ibn zubai an gaya ma abdullahi dan umar alhalin ya ɗauki niyyar aikin haji cewa za a samu barakar yaƙi don haka muna tsoron kar a hana ka shiga maka ya ce ai da karka na lakon fi rasulillahi uswatun hasana amma hakan ta faru zan aikata abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya ce ah, ina shaida muku cewa na ɗaura niyyar umara da haka da farko niyyar umara ya ɗauka sannan sai ya fita har sai da lokacin da ya kai wajen da ake kiran shi albaida wani waje ne wanda yake tsakanin maka da madina da haka sai ya ce aikin haji da umara sun zama abu guda ɗaya ma'ana ɗaya aikin ya shiga cikin ɗaya ana iya haɗa su a yi su lokaci ɗaya da haka ina ce da muku cewa ni ma na daura niyyar aikin haji tare da wannan umarar da na dauko kenan zai yi kirani zai hada aikin haji da umara da haka aiki guda biyu zai yi amma da niyya guda daya kuma ba kowane abu abu guda biyu zai masa ba da abin da ya guda ɗaiɗai ne ya ce sai ya sai hadaya wanda ya siye shi a wajen da ake kiran shi kudai kuma ƙara komai akan haka ba da haka lokacin da ya isa garin maka bai yanka abin yankansa ba sannan kuma bai yi tahalluli ba ma'ana bai aikata duk abin da aka hana shi aikatawa ba ma'ana bai shafa turare ba bai rufe kansa ba bai sa ɗinkaccen kaya ba bai yi komai ba wanda aka haramta masa Wani yahdik bai yi aski ba walam yuqassir bai yi saisaye ba hatta kana yawmun nahar har sai ranar yanka ranar goma ga wata to ranan ne fa nahara sai yayyanka wa halaka yayi aski wa ra'a an qad ababa wafal hajj wal umrata bi tawil umrati bi tawafihi al awwal sai ya tabbatar cewa to yanzu ne ya sauke tawafin sa na aikin haji da umara wa qala Ibnu umar radiyallahu anhuma sai yace kuma kadhalika fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka din mai kirani haka ya kamata ya aikata idan kuma muhsar ne ko mahsur wanda aka tsare shi aka hana shi shiga maka saboda wani dalili bayan ya bar miƙati inda ya tsaya a nan wajen shikenan sai ya warware sai ya yankansa a nan wajen ya yi askinsa kuma sai ya koma ya yi tahalluli wannan ana kiran shi al-muhsar ana kiran shi al-ihsar gane ko ne Allah ya ce fa in ufsiru mastaisara min al-hadi idan aka tsare su shine al-ihsar aka hana ka shiga to sai ka gabatar da abin da yake da hadaya ala babu tawafi ala wudu'i Babun yin tawafi tare da alwala wannan ra'ayin mafi rinjayen malamai shine cewa tawafi ma'ana ana yin shi ne tare da alwala duk da yake akwai wani ra'ayi wanda yake ba mai yawa ba wanda wasu daga cikin malamai suka tafi a kansa shine cewa ko ba alwala mutum zai yi tawafi gane ko to amma dai babu wani dalili wanda yake sari dalili wanda yake karara da yake nuna haka cewa ko ba alwala mutum zai yi dawafi ko kuma an alwala shi ta warware zai yi dawafi mafi yawancin dalilai sun fi karfafa cewa dawafi ana yin shi ne cikin tsarki duk da yake su ma ba dalilai bane na karara amma kuma an kalle su za a ga abin da suka kunsa kenan kamar misali hadisin Aisha radiyallahu anha da yace if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la taqufi bil bayt to ki duk abin da mai aikin haji yake yi amma kada ki yi dawafi me yasa yace kar ta yi dawafi wasu ka ce saboda ba ta da tsarki ko da haka kar ta yi dawafi wasu ka ce a'a ba wai saboda ba ta da tsarki bane jinin ne ba a so ya dinga diga ya bata dakin Allah kaga ba wai dan ba ta da alwala ba kenan da za a samu halin da za ta iya hana jinin zuba su a ganin su za ta je ta yi dawafinta ba tare da alwala ba amma da zahirin hadisin da yana nuna cewa dai an kamar saboda rashin tsarki ma'ana me yasa aka hana mai janaba shiga masallaci akan rashin tsarki ne ko kuma akan janabar da take tare da shi eh akan rashin tsarki ne ko ba akan janabar ba dan da akan janabar ne ba wani halin da za a ce shiga masallaci amma akwai halin da ake cewa shiga masallaci ko da yana da janaba shine in yayi taimama da haka ba janabar bace ta hana shi shiga ba ba janabar bace ta hana shi shiga masallaci rashin tsarki domin akwai abin da zai yi ya sa ya shiga masallaci yana da janaba shine in yayi taimama kuma taimama an san cewa tana tana halatta ma mutum yin ibada ne ba wai tana tsarkake mishi abin da yake tattare da shi ko tana halatta ma ne kawai kai sallah amma dai ba wai in kai da shi sa in ya idan da sallah din ba zai ci gaba da zama a masallaci ba sai dai ya fita haka wannan wasu mas'aloli ne na sabani ra'ayi ne na wasu malamai ibnu taymiya ya tafi akan wannan ra'ayi anan baya baya shine ra'ayin usaimin amma dai jumhurin malamai mafi rinjayen malamai sun saba mu haka in gane ko kuma ba su kore wancan ra'ayin ba suna ganin ra'ayi ne idan wanda aka mishi fatawa ya gamsu da haka ya aiki kenan eh, alhakinsa yana kan masu fatawa in ya ɗauki wannan ra'ayin ya aiki da shi shi bai da laifi amma dai gara mutum ya yi abin da zai fita a cikin saɓani kuma hankalin shi ya samu nutsuwa kai din aka ce ka je kai dawafi ma'ana kana cikin dawafi sai ka samu iska ta fita a jikinka sai alwala ka tawarwa sai wani ya ce ma ai ba damuwa ka karasa ba kowa bane hankalin shi zai kwanta da wannan ko to akwai dalilai da yawa da suke nuna cewa lalle akwai magana cewa a yi tsarki din yayin dawafi kuma zalla sallallahu alaihi wasallama ba inda aka rawaito cewa yayi dawafi ba ta cikin halin rashin tsarki ba to shine abin da ya kawo nan babu tawafi ala ala wudu'i sai shi Imam al-Bukhari da ya kawo ya san da sabani shi yasa ya kawo babu kuma kaman shi yana rinjayar da cewa sai da alwala din za a yi dawafi domin baya ganin haka a cikin yanda tsarin sa yake na na kawo babi zai ce babu a tawafi ala ghairi wudu da haka zai ce amma ce babu qawafi ala wudu'in inda a ce yana ganin rashin alwan zai ce ala gairi wudu in gane ko to amma tunda bai kawo wannan babin haka ba kaman yana karfafa shi ma cewa ayi tawafin da alwala قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو Amru الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة Ibn الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن الأوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان هنا حديث نقول ابن الزبير ابن الأواب ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji sai aisha radiyallahu anha ita ce kanwar mahaifiyarsa ya ce ita ma ta yi aikin hajji sai ya kasance farkon abin da na sallallahu alaihi wasallam ya fara yi lokacin da ya gabato shine ya yi alwala sannan ya yi dawafi da haka alwala ta gabaci dawafiya sai dai kawai waɗanda suke wancan ra'ayin da ba sa karfafa haka suna cewa labarin da shi urwa yake bayarwa ai bai riski manzo Allah ba ya ai sai yayi alwala inda bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Abubakar ba bai ga Umar ba sai dai Uthman radiyallahu anhu almuhim yace sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi a ɗakin Allah sannan sai bai yi umara ba ma'ana ya shigo ba da niyyar umara ba haka nan Abubakar ya aikata farko ya fara da dawafi sannan bai mayar da ita umara ba haka nan umar ya aikata wannan kuma shine ra'ayin abubakar da umar radiyallahu anhuma suna ganin cewa sai dai mutum ya aikin hajjin yana so ya umara ya sake wata tafiya yi shine su ba sa ganin cewa a yi aikin hajji da umara a cikin tafiya daya sai dai mutum ya yi wannan daga baya ya zo ya daya to shi yasa su haka suka yi amma dai tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabai cewa su yi kowanne din babu da yi. in gane ko sannan kuma yace har lokacin Uthman radiyallahu anhu shi ma haka ya aikata haka nan Muawiya haka nan Abdullah ibn Umar yace sannan sai na yi aikin haji tare da ubana shine Az-Zubair ibn al-Awwam yace sai ya turo farkon abin da ma'ana ya fara da shi tawafi a ɗakin Allah gane ko ah, shi urwa shine ibnu zubair ibn al-awwam yace sannan sai ba bai yi umara ba shi ma sannan sai naga muhajirun da ansar mafi yawancin su su ma haka suke ba sa yin umara mana suna gabatar da aikin haji kawai yace sannan karshen wanda na gani ya aikata haka shine abdullahi ibn umar sannan kuma bai warware umararsa ba yace kuma ga abdullahi dan umar ba sa tambayarsa kuma babu wani wanda yake ya gabace shi wanda suka kasance abin da suke farawa da shi shine tawafi a ɗakin Allah sannan kuma ba sa warwarewa ma'ana suna ci gaba yana nufin suna yin kirani ko kuma su yi kirani yace kuma na ga mahaifiyata ita ce asma wa khalati da kanwar mahaifiyata ita ce aisha ina takdamani lokacin da suke gabatowa la ani bi shay'in awwala min al-bayt taqufani bihi farko abin da suke farawa da shi shine tawafi summa innahuma la tahillan sannan kuma ba sa ma'ana warware aikin umaran suna ci gaba da yi har sai sun gama abin da za su almin duk wanda mutum ya aikata babu ne ya ga dama yi kira ya ga dama yi firari in ga dama yi tamattu ya yi umara ya warware sannan kuma daga baya shiga aikin hajji wa وقد kuma ummi ta mahaifiyata ta في labari annaha ahallat ya wa uktuha wa zubair dukansu da ita da ‘yar uwarta da kuma shi a zubair wa fulan da wane da wane bi umratin cewa ma'ana sun yi daura niyyar umara falamma masa hurukna hallu lokacin da suka kare tawafinsu ma'ana suka yi sa'ayi shikenan sai suka warware ma'ana wannan suka kare umarsu suka ajiye ta qala babu wujubi safa wal marwati wa ju'ila min sha'airillah babun wajabcin yin sa'ayi kai kawo tsakanin safa da marwa kuma an sanya su cikin alamomin ambatan Allah ah, wasu suna ganin cewa safa da marwa sa'ayi da ake yi na tsakanin safa da marwa cewa baya cikin rukunan aikin haji ko kuma umara ko kuma baya cikin abubuwan da suke na wajibi ne to amma dai mafi rinjaya malamai shi ma akan cewa wajibi ne illa ba hanifa in gane ko saboda haka yin safa da marwa yana daga cikin wajibai na aikin hajji akwai rukunai na aikin hajji da umara akwai kuma wajibai nasu rukunai ittifakan su ne abinda aka yi ittifaki a kansu rukunan aikin umara shine niyya sannan dawafi sannan sa'ayi sannan aski ko zaizai wannan su ne rukunan umara guda hudu haka na rukunan aikin hajji su ma guda hudu ne niyya tawafi amma wane tawafi tawafin aikin haji na ranar goma ga wata tawafin ifala shi ne tawafin haji sannan kuma sa'ayi gane ko shi ma na aikin haji sannan kuma tsayuwan arfa alwukoko bi arafa to duk sauran abin da suke biyo a baya aski a aikin haji kenan yanka jiba eh, ma'ana jira a arba har sai rana ta bari kwana a musdalifa ko kwanakin mina waɗannan duk wajibai ne bayan akwai sabani tsakanin malamai in mutum ya bari mai a kansa gane ko wani a cikin littattafan fikihu haka wani zai ce ma wanda ya bar wajibi na aikin haji ga abin da yake sai ya zo da shi wasu kuma sai ya yi yanka to shi safa da marwa shi ma haka ne wasu yin saba ne suna ganin baya cikin wajibai kamar shi ne hadisun urwa da malam zai kawo kala na Abul yaman kala akhbarana shu'aib an az-zuhri kala urwatu sa'altu aisha Yallahu anha fa qultu laha ara'ayti qawla allahi ta'ala inna safa walmarwata marwa min sha'a'ilillah فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة وانا فتور أروى هنا قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه لكانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناك الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل عند المشلل فكان من أهل من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يحل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة كفي القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر فأسمأ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يدخل الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت وأن حديث أروى ابن الزبير kuma sanin kowa ne cewa yana cikin manyan malamai a Madina yana cikin al-fuqaha us-sab'a Urwa ibn Zubayr to urwa radiyallahu rahimahullah da cikin tabi'ai yace na tambayi Aisha radiyallahu anha akan wannan aya shine inna safa wal <coughs> marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi asalin safa da marwa duwatsu ne guda biyu gane ko wanda hajara ta yi ta kai kawo a tsakaninsu lokacin da annabi ibrahim ya ajiye ta ita da ɗanta ismail tana hawa wannan dutsen ta koma ta hau wannan wannan su ne dutsen safa da kuma dutsen marwa to Allah madaukakin sarki ce lallai da dutsen safa da dutsen marwa din nan min sha'airillah sha'air jam'u sha'ira wa hiya alama ma'ana yana daga cikin alamar bautar Allah alama ne na addinin Allah na bauta ma Allah Kamar yanda tawafi yake alamar bauta Allah haka nan safa da marwa faman hajjal baita duk wanda ya je ya ziyarci ɗakin Allah a waita mara ko yayi umara fala junaha alaihi an yatawafa bihi ba laifi a kansa idan yayi sa'ayi tsakaninsu to shi urwa rahmatullahi alaihi abin da ya fahimta in an ce la junaha a wajen malamai kenan in an ce la junaha me ake nufi la isma ba laifi me ma'anar ba laifi ma'ana shine in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari shine ma'anar la junaha ko fa la junaha alaihi an yatawafa bihi Allah ya ce man ta'akhkhara bi yawmayn fala ithma man ta'ajjala bi yawmayn la ithma alayhi wa man ta'akhkhara la ithma alayhi ah, la la la junaha ma'anahu la haraj shi sai ya ɗauki wannan mahangar yana ganin cewa tunda an ce la junaha ma'ana an ba da zaɓi in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari kaga wanda ya taba wannan fatawar zai dinga ganin kamar cewa yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba dole ba ko to shi haka ya fahimta sai ya gaya ma Aisha ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma ala ahadin juna ba wani wanda yake da laifi Allah ya kofa bi safa wal marwa matakar bai yi dawafi safa da marwa ba bai da ne duk wanda bai yi safa da marwa ba ba komai a kansa sai ya fassara haka ita kuma malama ce Aisha radiyallahu anha sai ta ce bi isa maqulta tur da wannan abin da ka faɗa ya kai dan yar uwata ai inda a ce abin da ka faɗa haka ne yanda ka fassara ayar to ba haka Allah zai faɗa ayar ba da Allah zai ce la junaha alaihi Allah ya tatawafa bihi ma amma ba za a ce la junaha alaihi an ya tatawafa bihi ma za a zo da la ana tana karantar da shi ilimi to ka san akwai masu karatu da yawa ko kuma masu malamai da yawa amma wanda suke masana ba su da yawa saboda haka da ya fassara haka sai ta ce ba haka fassarar take ba ga yanda take inda a ce yanda ka faɗa ne cewa ba laifi to da za a ce fala junaha alaihi Allah ya tabawwafa bi cewa ko da bai yi wannan akai ba ba komai a kansa sai ta bashi labari ta ce akan <clears throat> ka fahimci wannan shine yace ka ce ka walakinnaha amma abin da ake nufi wannan ayat unzilat fil ansar Allah ya saukar da ita ne akan mutanen Madina mutanen Madina a jahiliya kafin zuwa musulunci ko kafin su musulunta da ma dukkanin Larabawa suna aikin haji amma su mutanen Madina suna yin daga muryarsu ne su daura niyyar aikin haji a wajen gunkin da ake kiran shi Manat Allah ya ce wa Manat al-umra kuma tana can yankin su a nan suke yin su ta aikin hajji kuma idan suka zo wajen safa da marwa shi dutsen safa din sai aka yi wani gunki aka ajiye shi a wajen dutsen marwa ma aka yi wani gunki aka ajiye shi a wajen da sunayensu da haka duk wanda ya zo ya tsaya akan dutsen safa sai ya shafa gunki in ya gangara ya je dutsen marwa ma gunkin da yake kan marwa sai ya shafa to lokacin da suka musulunta sai abin yana musu nauyi suna ganin idan suka zo suka hau safa da marwa suna ganin kamar sun sake komawa gidan jiya ne abin da ake a jahiliya na bautan kuma in gane ko sai a dinga ganin kamar yin hakan shine asali alhalin ba haka bane asali lokacin da hajara ta yi safa da marwa akwai kuma ne a wajen a daga baya ka sa su har suka zo suka ɗauka wannan ɗin shine asali to amma ba shi bane asali asali ba gunki a wajen daga baya suka zo suka sa gumakansu gumaka ne na wasu mutane guda biyu mata da miji ko mace da namiji wasu suna cewa mutanen kirki ne wasu suna cewa a'a zina suka yi a cikin ka'aba tsakiyar ka'aba ma'ana Allah ya kitan da halitta su suka zama kamar su, sai suka dauka suka daura su a nan wajen suna bauta musu wannan an koma wajen malaman tarihi sai ta ce to wannan ayar ta sauka akan mutanen Madina su ne da ansar sun kasance kafin musulunci suna yin niyyarsu ne a wajen manatun magiya wanda ke bauta mata inda mushallar shi yasa duk wanda ya daura niyya a wannan wajen to yana jin nauyin ya zo kuma safa da marwa tun daga wani gunki babba a can ga kuma wani gunki a nan lokacin da suka musulunta sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka to yanzu ma za su iya zuwa su yi wannan safa da marwan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka gaya masa sai Allah ya saukar da wannan aya haka ba kaman yadda kai ka fahimta bane urwa cewa wai duk wanda yayi ba laifi wanda ya bari ba laifi a wannan shine dalilin saukar aya haka yana so ya fahimci wani lokacin sarkakiya na ayoyin Allah in masu dalili ne da yasa suka sauka sai ya kuma ya san wannan sabab shine zai kara mishi haske ya fahimci me ayat take nufi sai Aisha radiyallahu anha take cewa kuma lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta yin tsakanin tsakaninsu tsakanin Safa da Marwa yace dan haka baya kyautuwa wani yace ba zai yi tawafi tsakanin Safa da Marwa ba sannan sai yace sai na ba Abubakar ibn Abdurrahman labari gafa abin da Aisha ta gaya mu sai shi abubakar ibn abdurrahman ya ce wallahi wannan ilimi ne da ban taba sane shi ba ce tun da yake ban taba sanin wannan ba amma dai na ji wasu mutane daga malamai suna ambatan cewa wato mutane sun kasance in banda abin da ka faɗa na wajen aisha cewa suna yin wato daga muryarsu a manat don haka dukkansu suna yin dawafi tsakanin safa da marwa to lokacin da allah ya ambaci dawafi a ɗakinsa allah yake cewa wa idhi mutala wal yatawafu bil bait al atiq cikin suratu al hajj gane ko haka nan wa tahhir baiti lit wal a duka inda aka ambaci tawafi a qur'ani ba hada shi da safa da marwa yayin ce wasu mutane suka ce to ya Allah ya ambaci tawafi shi kadai banda safa da marwa to sai abin ya musu nauyi to meye dalilin ayi safa da marwa tunda Allah bai ce ayi ba sadi inda aka ambaci tawafi an ambaci tawafi ne shi kadai banda safa da marwa to shine da suka yi haka suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa to mu muna sa a yi tsakanin safa da marwa amma Allah fa da ya tashi saukar da ayoyin tawafi bai ambaci safa ba dan haka shin za mu je mu yi tawafi tsakanin safa da marwa alhalin Allah bai ambace su ba sai Allah ya saukar da ayoyi to wannan ɗayan abu biyu ne ko dai ya zama ayar ta sauka so biyu da wancan dalilin da kuma wannan dalilin na biyu in gane ko ko kuma duka dalilan sun auku aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da ayar dan ba da amsa ga duka abubuwan guda biyu in gane ko wa hada ashbah wannan shine ya kusa cewa ayar ta sauka so ɗaya. ana samun aya ta sauka so biyu amma ba ta sabai ba in gane ko haka dalilan suna iya zama da yawa kuma ayar da za ta sauka a kan dalilan ta zama guda daya yana iya yiwa kuma a samu wani dalili ya zo aya ta sauka wani dalilin ya sake faruwa wata ayar irin ta ta sake sauka kuma amma kuma ayar guda ɗaya ce to shi ne shi da ya faɗa sai yake cewa don haka ina ganin wannan ayar ta sauka akan duka dalilan ne guda biyu ɗaya في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة daga cikin wanda suke a jahiliya suna jin nauyin kuma su zo bayan sun musulunta su yi tawafi a safa da marwa da kuma waɗanda suke ganin za su yi tawafi tsakanin safa da marwa alhalin Allah bai ambace shi ba to wannan shine dalilin wato yin safa da marwa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ibadarsa yayi tawafi sannan ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa don haka duk abin da ya aikata dole ne a aikata kamar yadda ya aikata domin ya ce lita a kudu an nima na sika ku abin da za ku yi na ibadar aikin hajjin ku ku koya daga wajena duk abin da na yi ku yi in gane ko kada babu ma ja a fi sa'ayi bai na safa wal marwa har yanzu ya sake kawo babi irin wancan babin abin da ya zo na a sa'ayi tsakanin safa da marwa duk abin da ka kira shi ne ko ka kira shi a ko ka kira shi as-sa'i duka sunan shi daya dan aqwa kewayawa domin kana kewaya su ne kana zuwa can ka dawo ka koma can an ce sa'i kuma ma'ana abin da sai kai dage cikin yin sa shine as-sa'i gane ko wa laysa lil insani illa ma sa'a sai abin da yayi aiki akai haka akwai aiki a ciki shine sa'a قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي min dari bani abbadin ila zuƙaƙi bani abi husayn ke cewa ayi tsakanin waɗannan wajajen guda biyu domin duk inda yake da waje zaka samu akwai mutane a wajen da haka daga gidan bani abbad zuwa zuƙa an ce zuƙa kamar lungu ne ko saku na bani abi husayn قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ ركن اليمان قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه wani hadisi na abdullahi dan umar yake cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tawafin farko shine tawaful qudum kenan farkon tawafin da mutum zai shiga makka khabba talatan yana yin sassarfa so uku mana yana tafiya cikin eh, sauri so uku wa masha arba mana kewayawa ukun farko kenan yana yin sassarfa saura hudun kuma yana yin tafiya to sai kuma yana yin sa'ayi ma'ana a fi batnal masih shine wato wannan tsakanin safa da marwa yana yin sa'i idan yayi dawafi tsakanin safa da marwa ma'ana yana tafiya mai karfi da gudu sai na tambayi na fi cewa abdullahi dan umar yana tafiya idan ya zo wajen da ake kiran shi rukunin yamani ya ce baya tafiya sai dai in yana so ya shafa wannan rukunin yamani da hannunsa saboda cunkoso sosai ya tsaya ya shafa domin baya bari. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ce mun tambayi abdullahi dan umar mutumin da ya yi dawafi na umara mana bayan ya yi dawafinsa na umara kewaya amma bai yi safa da marwa ba zai iya kusantar iyalinsa ma'ana ya yi tahalluli na umara da mai ake yin tahalluli na umara ha da aski ko sai-sai mutum ya aski ko yin sai-sai duk abin da aka hana mishi kafin ya fara aikin ya halatta a gare shi zai iya shafa turare zai iya kusan da iyalinsa zai iya sa dinkakken kaya zai iya rufe kafarsa da takalmi zai iya yanke farcensa gane ko to wannan shine abin da ake tahalluli da shi a umara shine bayan mutum ya yi tawafi ya yi safa da marwa yi aski ko saisaye to yana ɗaya daga cikin waɗannan kenan ya gama umararsa da abin da aka hana mishi zai yi to su sun tambaya ne mutumin ya yi tawafi yanzu amma bai yi safa da marwa ba zai iya tarawa da iyalinsa sai abdullahi dan umar ya ba su amsa ya yake manzala sallallahu alaihi wasallama dai abinda muka ga yayi lokacin da ya shigo makka yayi dawafi su bakwai sannan yayi raka'atai na dawaf guda biyu halfal maqam sannan yayi sa'ayi tsakanin da safa da marwa su bakwai haka wanda yake so ya bi wannan haka annabi kamar yana so ya nuna musu cewa ba a yi sai mutum ya gama قال وسألنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما هكذا من تنبي جابر رضي الله عنهما أكان هكا فقال يجي لا يقربنها kada ya kuskura ya kusanci iyalinsa hatta ya kufa bainan safa wal marwa har sai yayi dawafi tsakanin safa da marwa da haka in mutum bai yi ba umararsa bata kare ba in gane ko to wanda ya aikata haka kuma ya rusa umararsa ya rusa umararsa domin abin da aka hana shi ya yi sai dai zai zama hukuncin shi kamar wanda ya taƙi iyalinsa ne a aikin haji kafin ya yi tahalluli ko ba haka ba wanda ya taƙi iyalinsa a aikin haji kafin ya yi tahalluli aikin hajin shi ya rushe daga inda ya take ta kuma sai baɗi ya zo ya sake sabon aikin haji ya zama bashi a kansa kuma a wannan shekarar sai ya yanka raƙumi babba wannan shine abin da yake wuyansa to haka nan wanda ya umara shi ma haka ne ko ba haka ba wannan shine abin tambaya a ko tunda yanzu umara ba ta kai aikin haji ba قال حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاب بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلهم دي وانشا حديث قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما wannan asim ya tambayi anas dan malik domin anas dan malik cikin mutanen madina yake ya ce kun kasance kuna kyamatar yin sa'ayi tsakanin safa da marwa sai anas ya ce kwarai domin muna ganin alama ne daga cikin alamomin jahiliya bayan mun musulunta har sai da Allah ya saukar da wannan ayar sai muka ci gaba da yi inna safa wal marwa min sha'airillah qala حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليلي المشركين قوته زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله شيء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi tsakanin Safa da Marwa ya yi ɗawafi a ɗakin Allah kuma ya yi ɗawafi tsakanin safa da marwa don ya nuna ma mushrikai ƙarfinsa don ya nuna ma mushrikai ƙarfinsa wannan kamar ya taƙaita ne mana wannan shine asalin dalilin yin ɗawafi da lokacin da ya yaye kafaɗarsa a cikin ɗawafin da ya yi gane ko sannan kuma yake sassarfa yake tafiya da sauri-sauri domin mutumin da bai da ƙarfi ba zai iya wannan ba wanda bai da laka a jikinsa daman kafiran suna musu izgini suna cewa ai eh, garin madina ya cinye su sun wahala sun galabaita manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yaye kafada ku mana ku nuna musu cewa kuna da ƙarfi kuma ku dinga yin tafiya sassarfa da ƙarfi don su gane cewa lafiya ku kwarai mana kuna da lafiya kuma haka nan kun je safa da marwa ku shiga da gudu ku gangara a wannan farin in ba mai karfi ba kaga ba wanda zai yi wannan ya za ka ce mata karsi saboda mace ba ta da karfi a jikinta da haka kar mutum ya ɗauka cewa ashe dawazi ba an yi shi ne dan a nuna ma kai na al-istiba shine ya kafada in gane ko da kuma sassarfa waɗannan ayyukan guda biyu shi yasa yake daga cikin kurakuran da wasu suke aikin haji tun daga daura niyya sai ya kafaɗa, sa wannan kuskure gane ko wani ma har yaje arfa ya haɓaɗa sa, ya yi take a arfa ba na akai wannan abun ba a an je tsayawa arfa ya kaga mutum da sa a buɗe ana so da zarar mutum ya gama wannan guda uku ya mayar da kafaɗa sai ya kamar shi ne abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma banda nan ba a yaya kafaɗa ko ina kuma inda da sauran tawafin da mutum zai yi inda na nafuda ne zai yi ne a cikin tufafinsa haka ba buƙatar sai ya yaya kafaɗa amma dai a lokacin da mutum ke dawabi din ma'ana zai dinga wato asalin yayi kafatarsa kafin ya fara haka nan wanda suke daɗa kuskure su ne masu yin safa da marwa su ma su yaye kafatarsu ana yin shi ne kawai a wajen dawabi amma ban da wajen ai yasa da mutum ya zo zai yi nafulan nan zai mayar da kafatar sai ya rufe ya rufe sai ya nafular sa da hannunsa cikin tufafinsa sannan a haka zai tafi safa da marwa har ya gama gane ko wani sai yan kurakurai ne ba za ka ce mutum ya yi abin da zai sai ya yi yanka ko wani kuskure ne gane ko kuskure ne wanda yake ba babba ba wannan shi ne karshen wannan babin kenan duk hadisan da suka zo a nan suna nuna ashe yin safa da marwa wajibi ne an gane ko abinda hadisan kawai suke nuna wake a kusa hadisi ɗaya ne ta maimaita shi za mu dakata a nan babi na gaba babu takbil ha'ibul manasika kullaha illa tawafa bil bayt wa idza sa'a ala ghairi wudu'in baina safa wal marwa cewa mace mai al'ada za ta yi dukkanin ayyukan da ake na aikin hajji amma dai ba za ta yi tawafi ba kuma amma idan mutum ya yi sa'ayi ba da alwala ba an ce kamar misali tawafi ana yin shi da alwala to safa da marwa shi da alwala ake ko ba alwala sharafinsa ana me saboda tawafi ana yi ya ce saboda tawafi ana ko ba tawafi in kai raka biyu dama sai kai da ba a yin na <laughs> a ah. abin da yasa wajen da safa da marwa yake ba masallaci bane yasa ko mace mai al'ada ta je wajen ba kuma ya kanta haka za ta yi yin safa da marwa ta saboda wajen ba masallaci bane duk da yake masu sauraro ko masu kallon TV wanda bai taba zuwa wajen ba zai ce ai masallaci ya gana sallah a wajen eh yanzu an rufe shi ya zama kamar cikin masallaci amma har yanzu a gefen masallaci yake sunan shi almas'a ba masallaci bane gane ko haka kana kare dawabinka ka yi nafula ka kama hanya za ka tafi da safa da marwa sai alwalarka ta baci ta warware sai ka je ka yi safa da marwa gaba ruwanka da sake alwalar in gane ko dan shi ba dawafi ba ne ba kaman dawafi yake ba wallahu ta'ala alam hadisan za su zo akan haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا تنبيه عن شرط yin alwala a tawafi wanda suka ce suke ganin ba sai an yi ba cewa meye matsayin su akan rakatai tawafi wannan ba shakka ita sallah ba tawafi ba ba inda mutum zai yi sallah ba alwala Allah cewa idza qum ila salati faghsilu wujuhakum wa ayyu salat kowace irin sallah ce a sawabu rakatai tawaf ko salatul janaza gane ko ko salatul istikhara kowace irin sallah gane ko haka wannan babu sabani a kai ko da sun ce ba abin da a cikin tawafi amma ba sa ganin cewa kuma a cikin rakatai tawafa ba sai kayi tsarki ba wajen dole sai kayi gani ko saboda idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum Allah ta'ala ala haka nan la yaqbalu Allahu salata ahlikum idza ahdatha hatta yatawadda hatta yatawadda sai yayi albada na'am Allah ta'ala ala see.